This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai alli Yanayin murna da ya kewaye ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadancinta a birnin Havana, ƙasar Cuba, nan da nan ya canja ya buge da zama musayar zarge-zarge da kakkausan harshe tsakanin Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez a kan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. Musamman wato musayar kalaman da aka yi ya nuna a fili cewa a yayin da ƙila an buɗe kafar da ƙasashen biyu za su tattauna saɓanin da ke tsakaninsu magance su zai zama da wuya gurguwa da auren nesa a saboda matsin lamba daga wasu daga masu hankoron kare hakkin jama'a da masu hamayya a nan amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada wannan batu a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na cuba bayan bikin ɗaga tutar amurka a ofishin jakadancinta a birnin havana da aka yi jiya juma'a mr kerry ya ce abubuwa za su yi fi wa cuba kyau idan ta kafa mulkin demokuraɗiyya inda mutane za su samu 'yancin zaben shugabanninsu da bayyana ra'ayinsu da kuma bin duk addinin da suke so ba tare da tsangwama ba shi kuma takwaran aikinsa na cuba bruno rodriguez ya ce mai dokar bacci baya gyangyaɗi ya mai da martani inda shi ma ya la'ani yadda ake kare haƙƙi da 'yancin jama'a a nan amurka musamman ma ya yi misali da abubuwan da suke faruwa tsakanin 'yan sanda da bakar fata inda ya ce 'yan sanda suna kashe bakar fatar da ba su ɗauke da makamai ya kuma yi misali da yadda amurka take amfani da gidan yarin guantanamo bay wajen tsare waɗanda aka kama da sunan yaƙi da ta'addanci har sai abin da hali ya yi. Mr. Rodriguez ya ce ba a nuna bambancin launin fata a ƙasar Cuba, kuma 'yan sanda ba su musgunawa jama'a a ƙasarsa. To amma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya musunta waɗannan zarge-zarge a tattaunawa da yi da 'yan jarida daga bisani yana mai faɗin cewa al'amarin kamar wato kashe matashi bakar fata Michael Brown a Ferguson jihar Missouri al'amari ne da manufar gwamnati bata amince da shi ba. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoran haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a takaice, wadda take da alhakin binciken irin wannan al'amari, ta ce a shirye take ta bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin kurdawa a iraq mai magana da yawon kungiyar ya ce a shirye kungiyar take ta ɗauki mataki da zarar ƙasar iraq ta nemi taimakon kungiyar a baya an zargi kungiyar isis da laifin amfani da makamai masu guba to amma al'amari na baya-bayan nan an yi zargin cewa a wannan makon ya aku. Jami'an tsaron ƙasar Jamus sun ce kimamin mayakan kurda 60 ne suka kusanci gas ɗin da aka haramta amfani da shi a lokacin da suke fafata da 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS a ranar Laraba. Mai magana da 'yan ƙungiyar ya ce zuwa yanzu ƙungiyarsa ba ta samu rahoto a kan amfani da wannan gas daga wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ba. To amma ya ce ya kamata shugabannin Iraq su bi diddigin wannan al'amari bisa rahotannin da ake samu daga kafofin yada labaru dukkan su da ƙasar jamus wadda take baiwa sojojin kurda horo da kuma amurka bu ƙasar da ta gabatar da shaidar amfani da gas mai guba a iraq ga wannan ƙungiyar da ake cewa opcw a takaice a wani labarin kuma kafofin yada labaran amurka sun yayata rahotannin cewa wata ma'aikaciyar agaji ba amerikiya mai suna Kela Mula da aka kashe kimamin shekara guda a lokacin da take hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Shugaban kungiyar ISIS din ya yi mata fade kafin mutuwarta. Kafofin yada labaru sun ambaci jami'an dakile ta'addanci da kuma dantawa da iyayen kyala waɗanda suka tabbatar cewa a watan Yuni jami'an Amurka suka faɗa musu cewa shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya yi lalata da 'yarsu. Gidan talabijin na ABC ne ya fara ba da rahoton faɗin da aka yi wa Kyala, kuma ya ambaci iyayen Kyala ɗin Carl da Masha suna faɗin cewa an musguna wa 'yarsu kuma albagadadi ya yi yadda ya ga dama da ita. Gidan talabijin na ABC ya ce albagadadi ya yi wa Kyala faɗi a gidan Abu Sayyaf wanda sojojin balan Amurka suka kashe shi a farkon wannan shekara a gidansa. An samu wannan labarin ne daga wasu kafofi ciki har da wasu 'yan mata guda biyu waɗanda su ma suka yi zargin cewa an yi musu fyaɗe a gidan Abu Sayyaf kafin suka samu nasara arcewa. A watan Agustan shekara ta 2013 'yan ISIS suka kama Kyala a Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya kuma 'yan ƙungiyar ISIS ɗin sun tsare ta har na tsawon watanni goma sha takwas. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa an kashe Kyala ne a watan Fabrairu lokacin da a ƙasar jordan ta kai musu hare-hare da jiragen saman yaƙi to amma tun da farko jami'an amurka sun yi ta baban yadda aka kashe kyala ko kuma ta mutu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton ƙasar Girka bayan da Majalisar Dokokin ƙasar Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban ƙungiyar ya ce ya samu an samu saɓanin ra'ayi tsakanin ministocin ƙasashen ƙungiyar to amma sun samu nasarar magance saɓanin nasu. Ƙasar Girka tana buƙatar kuɗi daga masu bata bashi kan rana 20 ga wannan wata na Agusta a lokacin da tilasta biya babban bankin Turai dala biliyan uku da rabi. Matakin da ƙungiyar ƙasashen da ke amfani da takardun euro ta ɗauka ya ceci ƙasar Girka ɗin daga kasa biyan bashin da ake binta da kuma ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin euro. Shugabar asusun IMF Christine Lagarde wadda ta halarci taron ta waya da ake cewa teleconference ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa tilas a baiwa ƙasar Girka ƙarin kuɗi ko kuma bashin ceto. Hukumomin ƙasar China suna ci gaba da binciken abin da ya jawo manyan fashe-fashe a wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa. a yayin da ake bayyana fargabar cewa kila akwai yiwuwar kasancewa sinadaran kimiyya masu hatsari kusa da wuran har ya zuwa jiya juma'a da safe wuta na ce a inda fashe-fashen suka auku a ranar laraba da daddare a wurin da ake adana galibi sinadaran kimiyya masu hatsari jama'ai sun ce yawan waɗanda suka mutu a sakamakon fashe-fashen ya ƙaru zuwa hamsin da shida, ciki har da 'yan kwana-kwana talatin da uku. an kuma kwantar da fiye da mutane 700 a asibiti 33 daga cikinsu sun ji mummunan rauni ba a dai tantance ko mutane nawa ne suka ɓace ba a yayin da ake bayyana tsoron cewa yawan waɗanda suka mutu zai ci gaba da ƙaruwa. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Yara boka kyauta mu sarki jallaba ni mai girma yara boka kyauta mu tani da tabawa ka girma dole in yi kalami na kware dole in yi wasa a daidai ciki kano da tani da kwana baba. baba bai roka halin yunwa baba ina fatima fata kyau kujera sani kaga gida shi ka baiwa sani ya lillahi cike kyauta ma kai gida shi ka baiwa sani ya lillahi cike kyauta ma baban umma a adobo baban umma uba abati baba zubairu ba da alfahari shi ka dauka girma ba da faɗa ba da bacin maza baban umma uba amfati baba da mai ruka mai gona shi ka aiki gona dan kwada baka da ka huta yi baban umma uba amfati baba da mai ruka halin girma baba na fatima ka kyauta ma baba na To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku har yanzu dai Halima ta yi balaguro ba ta komo ba amma watakila za mu iya samo ta kafin lokacin hutun nata ya kare ga ɗimbin gaisuwar sashi hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu Malam Buba Mai Goro gaishewa jihar Yobe tare da Alhaji Aliyu Masalla da fatan kuna nan lafiya sai mun gaisuwa zuwa ga gambo barau fatuskum da iyalansa allah ya raya jaririn da aka samu muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abbas dan sadau mataimakin shugaban kungiyar murya talaka a jihar zamfara sai yusuf iman dauda tare da amaryarsa hajiya usaina unguwar gongongon a baucin yakubu allah bangiji sun yi alheri ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga honorable sani ahmed yariman toro sai suleiman adamu ce lady na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi a jihar Bauchi tare da Dr. Ɗayyabu malamin asibiti na garin Badar shi yankin karamar hukumar Kirfi a jihar Bauchi. Muna gaida DC Muhammad Dan Sakwana hukumar Custom ta Najeriya sai gaisuwar DCP Manu Gimba Dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi tare da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku nps a gombe jihar gombe najira da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abar ya huce ta facebook irin su abdullahi ali suleiman npc kano tare da hussein adam hussein sai dahuru gerard sai sa'id na kowa tare da muhammad ibrahim sai usaini siniya tare da ahmad muhammadu sai nasiru umar da Usainullah Abdullah tare da Ibrahim Baba sai Musa Alamin da Ibrahim Mahmud sai wato Faruk Adam DCNA tare da Ahmad Shamsuddin Didango na fata abin da ka rubuta kenan sai Nazir Yusuf Kaifi tare da Salisu Isa Gabasawa sai Nuruddin Isa tare da Ashiru Danda sai Nura Ahmad tare da Anas Muhammad sai Aliyu M bilal tare da aliyu suleiman sai sagir lawal dukkan ku da fatan kuna nan lafiya ko saurara mai kalamu. magana ta baba yan nagariga a cikin kano ne in ga baba da kudin kashewa ana jin waƙoƙin Sani ɗan indoni a cikin shirin namu na yau ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Mohammed Sabo turakin giya ɗaya jihar Bauchi sai gaisuwar Alhaji Umar Kesa maji daɗin Udubo a jihar Bauchin Yakubu Shima ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Rabi'u Bebeji a kanan dabu sai Suleiman Suleiman tare da Yusuf muhammad Adamu sai Alhaji Yusuf Wambai tare da Madassir Ibrahim Idris Jingau. tare da sani aminu sai sanusi yusuf tare da tasi usman umar sai kabir muhammad tare da masak jb tare da hassan garba sanyinna sai umar ya'o funtuwa tare da mai mu lukman abdullahi sai magajin musa da nura idris sai umar fulani angulijos tare da lawali abdullah sai ibrahim adam tare da sam'ana zid yusuf sai aminu aramen abdullahi gwale tare da abubakar suleiman sai mujahid sa'idu tare da salisu uba abubakar sai gaisuwar abdulrahman usman tare da fahad musa abdullahi sai abubakar usman doguwa tare da umar umar sani dgw tare da almustapha ishaq bununu tare da shehu shu'aibu sai gaisuwar ibrahim salisu taura birnin kudu tare da ibrahim ibrahim sai sanusi shu'aibu gwalolo tare da ibrahim sadi sarina tare da umar yusuf sai usman bbj a aliyu tare da saifullahi balarabi sai abba mai arsenal kabuga tare da ismail hero et2 tare da Gazali a yagi sai Yusuf Abdulaziz da Nasiru Usman Dawakin Dakata tare da Ibrahim Adamu Wakili sai Salisu Aliyu da Zakariya Muhammad Daura sai Musa Jibril dukkan ku 'yan majalisar abar ya huce a Facebook da fatan kuna lafiya. don ban gaisuwa ga shugaban majalisa ismail bima mai gombawa tare da aminu dan kaduna amanawa sai yasa hassan tare da hassan lawal koli sai mutari musa tare da adamu aliyu ungulde sai jabiru hamidu da muhammad kabir sai abdullahi us umar tare da abukan haruna sai bashir ahmad da yusuf helwa dume tare da ibrahim abdullahi jgb sai amadu gana new bridge secondary school kaduna tare da abdullahi mai kano college of education a azare sai rabi'u sagagi tare da hamson abakar na kabala dukan ku da fatan kuna nan lafiya ga bakai gaisuwa zuwa ga buhari usman tare da abubakar habibu sai nazir ibrahim da yasir salmanu tare da zahardin muhammad umar sai anas kaura muhammad da ayub ibn musir tare da adam abba sai yakubu salihu da riki tare da haruna ma'azu dausayi sai rabi'ata tajuddin tare da salihu ishaq dukan ku da fatan kuna na lafiya magana ta da zane da gaushe ne ga yara mata kano ko gyara ta ne ko bata ta ne ko wanda ka duniya sai ya isa lafira To a gaba sai mun gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka ta fi labar wuce zuwa ga Sama'ila na Idris Bucha mai nama cikin Bauchi Club a baucin Yakubu da fatan kananan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Jamil Musa sai ka challa Ibrahim kwankiyar tare da Rabiu Alhassan Tata sai Habib Abdulaziz Abubakar tare da Sani Hassan sai Yusuf Haji Baba Haji Baba sai Abubakar Tukur tare da Muhammad Rabiu sai Abdulsalam Musa Jibiya tare da Abdulrahman Muhammad sai Jazuli Ali Muhammad tare da Adamu ara dukan ku da fatan kuna nan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama ba baldu a jihar jigawar najeriya da fatan kana lafiya sai aminu ibrahim khalil gdss matsangu azare sai shafi'u mai inji tare da awal usaini sai sani bala tsakuwa haka kuma muna gaida muhammad jamil da sadiq kafinta sai nasiru yahaya ali tare da abdulrahman abubakar aminu kano teaching hospital da ke kanan dabu sai musa d salisu tare da garba abdul sai ibrahim yunusa west kauru tare da habibullah sani dambata sai na bahani yusuf mai ulu tare da isyaku ali sai ibrahim yakubu abubakar tare da ali sha'aibu sai gaisuwar anas cost tare da shu'aibu umar sai ahmad muhammad musa tare da hamza a hamza sai ya haya liman ma'aruf tare da ibrahim salihu na fata na faɗi sunanka daidai sai imam muhammad tare da khalifa sani sai mustapha abubakar sai kuma gaisuwar mu'azu umar macina tare da almustafa umar tela sai usaini mai damma tare da jabir a eh, jabir sai khalid rabi'u da usaini muhammad lauya sai mas'ud garba da abdulmunafi sanusi kuriga sai ibrahim bako tare da aminullah ibrahim d baraza sai suraji umar inusa tare da anas salihu sai taufik aminu khalid tare da abba aminu sai babangida abdullahi da safiyanu adamu sai idris tamb tare da yakubu abubakar kauran wali sai halliru abubakar nad tare da abubakar ishak da hayakura sai shu'aibu ya ugama tare da sayu yusuf sai bello modibo muhammad tare da sani ahmad akanan dabo sai rabiu muhammad kaugama tare da ahmad a zalla sai abdulaziz muhammad dan liti tare da anas iyali da abubakar adamu sai hassanu rimi da lawan usman da kuma hassan alhaji dukkan ku da fatan kuna na lafiya madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Yanayin murna da ya kewaye daga tutar Amurka ofishin jakadancin ta hava Havana ƙasar Cuba nan da nan ya canja ya buge da zama misali zarge-zarge da kakkausan harshe tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankorin haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a takaice, wadda take da alhakin binciken irin wannan al'amari, ta ce a shirye take ta bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin Kurdawa a Iraq. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton ƙasar Girka bayan da Majalisar Dokokin ƙasar Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban ƙungiyar ya ce an samu saɓanin ra'ayi tsakanin ministocin ƙasashen wajen ƙungiyar. to amma kuma sun samu nasarar magance wannan sabanan nasu. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.